wanda ni kabir ahmad abu bilal ke gabatar da koyarwa akan darussa daban-daban kuma dan uwan ya taimaka muka fara wannan karantarwa shine muhammad sani bello muna fatan allah ya sa saka mishi da alkhairi wannan shine karatunmu na darasin physics haduwa ta biyar idan yan uwa za su tuna a haduwar mu ta hudu mun fara solver questions ne a ƙarƙashin linear motion muna mun solve question na da farko har zuwa na goma sha biyar to yau kuma cikin izinin allah za mu ci gaba daga na sha biyar zuwa abin da muke da shi na ashirin kenan so question ɗinmu na farko a yau shine na shiya shida a particle accelerate from rest da uh, from a speed of 10 meter per second to 20 meter per second in 5 seconds it, if it maintains this speed for 5 seconds before being brought to rest in another 5 seconds calculate the distance covered by the particle so ku kalla an ce mana ya yi accelerating ne not from rest amma from 10 to 20 meter per second square sai mu ce to daga 10 din mun san acceleration line miƙewa sama haka yake mun yi bayani a can karatukan mu na baya har ya kawo nan velocity ya koma 20 meter per second time da ya dauka kuma ya haka shine 5 second sannan aka ce Uh, if it maintains this speed for another 5 seconds so daga nan kuma sai mu zana horizontal line tunda an ce yayi maintaining speed din for 5 seconds sai mu ce to 5 plus wannan 5 din sai ba mu 10 aka ce before being brought to rest kafin kuma ya fara rage gudu har ya zo ya tsaya check shi ma in another 5 seconds to sai mu ce daga nan zuwa nan 5 seconds dama nan 10 ne plus 5 sai zama 15 to in kun kalla na yi na ɗauka nan a shine inda ya fara da 10 meter per second b kuma shine kai 20 meter per second c kuma shine wajen da ya maintaining eh, constant velocity sannan d kuma shine wurin da ya zo to rest to sai kuma na ba nan wajen sunan e nan kuma na bashi f don in samu saukin yin bayani a takaice so an ce mu samu total distance kuma na gaya muku total distance dama is the area of the figure din da aka zana idan da yan uwa za su kalla aka ce wannan wani irin figo ne yawancin mu za mu ci ai trapezium ne kawai a'a ba trapezium guda ɗaya ba ne saboda in trapezium ne ya kamata daga nan ya dawo nan ne sai mu ce to trapezium ne wanda ke da slope guda biyu amma tun da nan bai dawo zero ba to abin da za mu ce shine ko kalle da a b f din nan zuwa nan shi ma trapezium ne amma a maimakon ya zama a kwance sai aka miƙar da shi tsaye so da nan wurin shine a dinmu. daga nan zuwa nan kuma shine b dinmu nan kuma shine height between the two parallel lines so therefore ina da trapezium abf nan mu ce g a ce mu g sai kuma nan shi ma a sorry bcd f din nan shi ma trapezium ne daga b zuwa c shine a din shi daga d zuwa f shine b din shi sannan kuma nan wajen shine height din shi that is bf ko kuma ced ɗaya ne to sai muka ce to the total distance is equal to the trapezium or area of trapezium ab fg ab abf nan shine g mun manta ba musa ba plus the area of trapezium bcdf the area of trapezium bcdf so kamar yadda muka ce a half a a din shi wannan trapezium din shine daga G zuwa A B din shi kuma shine BF sannan kuma H din shi shine GF ko kuma FG to gashi muka ce into A ita ce AG plus B shine BF sannan kuma times H din mu shine FG shi kuma ɗaya trapezium din wannan kenan daga B zuwa C shine A dina daga D zuwa F kuma shine B dina sannan kuma BF ko kuma CE shine H din mu so therefore muka ce bf din to shikenan sai in ce the distance ag shine 10 din nan bf kuma shine 20 shi kuma fg shine 5 din nan so gashi ina da a half into 10 plus 20 close bracket times 5 sai in koma ɗaya trapezium din in ce bc dina shine 10 minus 5 which is 5 sannan kuma df dina shine 15 minus 5 which is 10 sannan kuma bf din shine 20 so therefore i have 5 plus 10 close bracket times 20 so idan muka yi wannan da kyau za mu samu 225 meters shine total distance din kenan question na goma sha bakwai aka ce a car runs at a constant speed of 15 meter per second for 300 seconds and then accelerate uniformly to the speed of 25 meter per second over the period of 20 seconds. This is maintained, and I want a new velocity of 25 meter per second is maintained for uh, 300 uh, seconds before being brought to rest or before the car is brought to rest with uniform retardation in 30 seconds. So I can be drawing in the velocity time graph that represent the journey described above. sannan aka ce from the graph mu samo da acceleration when the body changes velocity from 15 to 25 meter per second sannan kuma aka ce mu samo total distance traveled in the time described sannan kuma aka ce mu samo average speed over the time described in kenan so shikenan sai mu ci wannan shine diagram din an ce a car travels at velocity of 25 meter per second har ta ci 300 seconds zuwa sai mu ce daga a zuwa b kenan sannan kuma daga nan aka ce ta yi accelerating daga 15 meter per second ina har ta kai 25 meter per second shi kuma cikin 20 second sai mu ce 300 plus 20 sai ba mu 320 shine zuwa c so sannan aka ce aka sake maintaining shi 25 meter per second ina for another 300 second that is from c to d sai mu ce 320 eh, plus 300 zai ba mu 620 so daga nan kuma aka ce it is brought to rest in 30 second sai mu ce to daga d zuwa e nan ne bringing din shi to rest din sai mu ce to 3 620 uh, plus 30 sai ba mu 650 to wannan shine abin da suka ce mai drawing gashi kuma na yi drawing question a ya ce in samu acceleration when the velocity changes from 15 to 25 meter per second mutuna acceleration is equal to change in velocity all over time sai mu ce change in velocity ma'ana final velocity 25 minus initial velocity 15 all over time din da ya dauka shine 320 minus 300 which is sama dai zai bani 10 kasa kuma zai bani 20 10 over 20 is equal to 0.5 meter per second square wannan shine acceleration din da aka ce in samu so abu na gaba aka ce in samu total distance din da yayi covering to ina so yan uwa mu kalla abgh din nan is a rectangle shi kuma bcfg shi kuma uh, trapezium ne wanda shi yake a tsaye kamar question system da muka wuce sai kuma cdef trapezium wanda yake normal a kwance kamar inda magani a baya sai mu ce to yanzu total distance is equal to the area of this rectangle plus the area of this trapezium bcfg sannan kuma plus the area of this trapezium cdef cdef to sai mu ce wannan rectangle din area shi is length times breadth that is ab shine length din shi times bg shine mene breadth din shi sai mu ce plus trapezium din nan da yake kwance bg shine a din shi cf shine b din shi sannan kuma fg shine h din shi sai mu ce plus shi kuma wannan trapezium din cd shine a din shi ef shine b din shi sannan kuma cf din nan shine height din shi so shikenan sai muka ce length of the uh, rectangle is 300 times breadth inch 15 sai mu ce plus shi wannan uh, eh, bg din nan shine 15 cd kuma shine 25 shi kuma fg shine 20 so ma'ana 15 plus 25 close bracket times 20 sai mu ce plus shi kuma nan cd shine 620 minus 320 zai ba mu 300 kenan sannan kuma b din shi shine 650 minus 320 zai ba mu 330 sai mu ce times height din shi shine 25 ma'ana daga nan zuwa nan ko daga nan zuwa nan shine wannan 25 din so at the end of the day na samu 12,775 meters so abu na gaba sai ya ce na samu average velocity Mansa is equal to total distance all over total time. This is my total distance. Total time come from the diagram from Mansa 615. So if you divide correctly, same as 19.65 meter per second. To the nan same multiplication, tafi question na goma a stone is thrown upwards with initial velocity of 29.4 meter per second from top of a tower which is 34.3 meters high aka ce find the time taking to reach the maximum height sai aka ce the total time which elapses before it reaches the ground to solution sai ne wannan zanen an ce mana stone ɗin na an wurga shi ne daga top of a tower an ce height ta is 34.3 meters to gashi na zana sai aka zana aka wurga ta daga kan shi a har ta je maximum height ta b sannan daga nan kuma ta faɗo ta sauko ƙasa mu ce shi ne c an ba mu initial speed ɗin 29.4 meter per second g mun san is 10 sannan kuma maximum velocity at maximum height v final velocity must be equal to zero so idan ina so in samu time da zai dauka ya tafi daga a zuwa b shine time taken to reach the maximum height sai amfani da equation number one v equal to u minus ya kamata ne ya zama minus gt ne so amma eh, an yi kuskure nan g ya kamata ya zama sai zama da na ga v zan sa 0 initial velocity 29.4 minus g ita ce 10 times t shi kenan idan na ɗauki minus 10 t ya tsallako nan gefen zai zama positive equal to 29.4 sai in ce divide both side by 10 sai ya samu 2.94 second shine time da zai dauka ya reaching maximum height that is from a to b so abu na gaba suka ce in samu total time inda zai elapse kafin ya fado kasa c kenan kun ga time da ya dauka daga nan zuwa nan shine time da zai dauka ya kara dawowa nan wajen which is 2.94 to sai kuma time da zai dauka daga nan ya fado zuwa kasa height of 34.3 in na ga ma kuma zan iya samun height daga a zuwa b sai in haɗa gaba ɗaya in ce 34.4 plus wancan height din sai in samu time da zai ɗauka ya fado har zuwa kasa sai in yi adadin shi da wannan na 2.94 to sai muka ce in muna so mu samu time total time bari mu fara samu time in the, eh, height of the ab abin da ne kenan sai na ce bari in ce s equal to ut minus I have gt square tunda against the gravity ne sai in ce u dina this times t dina na riga na zama 2.94 minus a half times g times my t square da na sai na samu 43.218 meters shine distance from a to b to kaga ina neman total distance daga maximum height zuwa c kasa sai in yi adin in two distances din sai na ce to yanzu Uh, the total height from the ground ya zama 34.3 height of the tower plus 43.218 which is the height between A and B so kun ga mun samu total 77.518 meters to zan samu time inda zai dauka ya faɗo wannan height din ma'ana daga maximum height har zuwa ƙasa sai muka ce to the time to reach the ground from the highest point ma'ana B kenan yanzu is a motion due to gravity sai in ce s dina is equal to ut plus a half gt square wannan s din ita ce wannan da na samu total 77.518 equal to u initial velocity lokacin dawowa is 0 times t din da nake nema plus a half times g times t square da nake nema so wannan dai 0 times t sun mutu a half times 10 zai baka 5 to ina da 5t square equal to 1. to tunda t muke nema let's divide both side by 5 sai ya zama t square is equal to this over 5 muka samu 15.5036 to amma ba t square muke so ba mu t muke so sai mu je take the square root of both side if you do it correctly za ka samu 3.94 second wannan shine time din da zai dauka ya faɗo tun daga maximum height b har ya dawo kan ƙasa c to already kuma mun samu time ɗin daga a zuwa b already 2.94 sai mu ce to total time ɗin yanzu is equal to 2.94 plus this 3.94 sai ba mu 6.88 second so wannan shine question number 18 to abu na gaba kuma shine question number 19 aka ce a small iron ball is dropped from top of a vertical cliff and takes 2.5 seconds to reach the sandy beach below. So I can find A, the velocity with which it strikes the sand. B, the height of the cliff. C, if the ball penetrates the sand to a depth of 12.5 centimeters, calculate its average retardation. To, yanzu shi eh, cliff ɗin nan kamar muka faɗa a wani question kamar a ce dutse ne ko wani tsauni mai tsawo to daga can ne aka harbo aka saki wata kwallo ba bukatan harbowa tunda gravity zai ja wata sai ta ci 2.5 second kafin ta ricin beach beach mun san gaban teku ne kuma an ce is sandy ya shi ne dalilin da ya sa gaya mana sandy ana so a gaya mana in fai da kiyashi nan zai iya kutsawa cikin yashin ya shiga kamar inda aka ce ma ta shiga har 12.5 cm so abinda aka ce mu samu final velocity ta ta dake ita wannan beach din da shi so idan muna so mai wannan sai mu ce uh, we are given the time 2.5 second kuma ji mun san tan ne sannan tun da dropping din shi aka yi sai mu ce kafin a saki initial velocity is equal to zero that is from the rest at top to sai mu amfani da wannan formula mu ce v equal to u plus gt due to gravity ne sai in ce inda na ga u zan sa 0 kamar inda muka faɗa a nan plus g ita ce 10 t na kuma 2.5 so idan kai multiplying v ya zama 25 meter per second shine velocity da za ta takiya shi kafin ta fara kutsa a cikin yashin abu na biyu suka ce mu samu height of the tower din ko kuma cliff din sai mu ce to s equal to ut plus a half gt square d inda na ga u in sa 0 t nsa 2.5 saboda an riga an plus a half times g 10 times 2.5 square shine t ina so idan muka da kyau za mu samu 31.25 meters shine height of the clip to na ƙarshe sai suka ce ta yi penetrating cikin wannan sandy beach din ma'ana yashin har ta kai nisan 12.5 centimeters which is equal to 0.125 meters sun kai dividing by 100 to sai aka ce da velocity da ta daki wannan uh, beach din shine final velocity nan da ta samu lokacin da ta daki yashi, sai mu ce to wannan auren mu shine initial speed a lokacin da ta fara kutsawa cikin yashi which is 25 meter per second final velocity kuma dole ya zama v equal to 0 saboda ta gama cin 12.5 cm tsayawa ta yi so final velocity is equal to 0 so idan muna so mu samu retardation din sai mu yi amfani da formula ta ce v square equal to u square plus 2as yanzu ba za mu sa g ba saboda ya shiga yashi ba cikin iska yake ba yanzu ba gravity ba ne to din da na ga v sai yin sa 0 sun da mun ce final velocity must be equal to 0 equal to u sai yin sa 25 square plus u2 times a ita nake nema times s distance inda ta penetrating shine 0.125 so shikenan yanzu 0 square is 0 25 square is 625 plus 2 times 0.125 zai bamu 0.25a to sai in yi collected like times minus wannan ya dauka ya tsallaka ya dama minus so in ce divide both by 0.25 idan muka yi shi da kyau za mu samu minus 2500 meter per second square kuma mun san dama minus yana nuna mana retardation kenan ba acceleration to sai question na ƙarshe question na ashirin kenan aka ce a train starts from a station a with an acceleration of 0.2 meter per second square and attains its maximum speed in 1.5 minutes after continuing at this maximum speed kenan for 4 minutes it is uniformly retarded for 45 seconds before coming to rest in station b aka ce find by drawing a suitable graph graph din ana nufin velocity time graph kenan you should find the distance between stations A and B in kilometers sannan kuma aka ce mu samu da maximum speed in the reaching in kilometer per hour sannan aka ce mu samu average speed in meter per second to sai mu ce mu dauka nan shine station A an ce da ma it start mana from rest kenan sai fara accelerating har ya dauki 1.5 minutes in kai multiplying din shi by 60 seconds sai zama 90 seconds nan ne ya samu maximum speed haka ce sai maintain maximum speed din nan for 4 minutes 4 times 60 240 in ka ce 90 plus 240 sai bamu 330 haka ce before being retarded sai kuma ya fara retardation har ya zo tsaya finally a station b in 45 seconds 330 plus 45 zai ba mu 375 muka kalli ab shine acceleration uh, eh, ac kenan cd kuma shine uniform velocity db kuma shine retardation to shi kenan sai mu ce idan muna so mu samu distance between a and b area din wannan abin ne trapezium din nan kuma shi wani trapezium din in mun kalla area shi za mu ce a half into cd shine a dina plus ab shine b dina sannan kuma mu ce close bracket times de shine height din so amma abu na farko shine ai sai mun fara samu height din nan abinda za mu ci shine ai an ba mu acceleration din mu 0.2 meter per second sannan kuma an yi acceleration din ne for 90 minutes sai mu ce to yanzu idan kana neman final velocity v sai ka ce is equal to u plus 80 final velocity is equal to u plus at u is 0 tun da daga rai sake a dina uh, shine 0.2 da aka bada times 90 idan ka ce 0.2 times 90 definitely zai baka uh, 18 meter per second to shikenan sai mu ce to yanzu let's find the area of the trapezium sai mu ce is equal to a half cd plus ab times DE So in ce CDE na shine 330 minus 90 sai 240 shi kuma ab e na shine 375 close bracket times DE shine wannan 18 so da muka is sai muka 5535 meters kuma an ce in samu shi in kilometers So in dividing by 1000 sai bani 5.525 kilometers to shi kuma Eh, maximum speed an ce shi ma a mai da shi km per hour dama ne 18 muka samu sai mu ce 18 times 60 times 60 all over 1000 dama idan za ka canza from meter per second sai ka yi reciprocal ɗin canza from kilometer per hour ma'ana sai ka ce times 60 times 60 all over 1000 shi ne muka samu 64.8 kilometer per hour a ƙarshe kuma aka ce mu samu average speed which is total distance all over total time 5535 all over 375 which is our total time muka I'm 14.76 meter per second to yan uwa kamar yadda nake yawan faɗa ga Allah wanda ya kalli wannan duk question din da bai fita ba sai a kalla a ƙara kalla a kalla a ƙara kalla har sai an iya in ba a samu mafita ba sai a tuntuɓi malami su iya ba da ƙarin bayani Allah ka samu dace so abu na gaba da mu yi shine awa da'awa corner wannan title din shi shine a crucial notice ma'ana wani abin lura wata sanarwa mai tsananin amfani dear readers ya ku masu karatu as you are enjoying your reading a lokacin da kuke jin daɗin wannan karatu let us draw our attention back to the most important thing to mu mai da hankalinmu zuwa ga abin da ya fi amfani a rayuwa gaba daya we have seen before that the primary purpose for our creation is to worship our creator Allah mun riga mun gani cewa dalilin da Allah ya sa halice mu don mu bauta mishi kenan the only accepted religion to worship Allah is Islam mun kuma gani cewa addinin da Allah yake karba kaɗai shine musulunci so another important issue to wani abu da yake mai amfani da dole mu yi we must know that we must worship Allah according to the teachings of the greatest servant of his greatest servant in kana so ka bauta ma Allah a musulunci wannan bautar ta zama karɓaɓɓiya sai ka bauta mishi kamar inda babban bawan shi ya koyar a bauta mishi the seal of his prophets ƙarshen annabawan shi and the chief of his messengers shugaban manzannin Allah shine Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam idan baka bauta ma Allah irin inda ya koyar ba bautar sai ta iya samu matsala a wajen Allah kamar yadda Allah ya ce a cikin Qur'ani say o Muhammad to mankind if you love Allah follow me Allah will love you and forgive your sins Allah is forgiven merciful Allah ya ce قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ma'ana wannan ayar tana nuna mana inda kuna san Allah to ku bi manzan Allah abin ya koyar ku bi abin ya ce kar a yi a bari to in kuka yi haka Allah zai so ku sannan kuma ya gabarta mu ku Allah mai gabartawa ne kuma Allah mai rahama ne Allah kai mana rahama ka ba mu ikon bauta maka kamar inda manzan ka ya koyar sallallahu alaihi wa sallam to yau kuma yanzu kuma za mu shiga wani darasi shine Newton's laws of motion shi wannan dan tahaliki Sir Isaac Newton dan Ingila ne kuma shine ya zo da wa'annan dokoki guda uku da suka shafi motion motsin abu daga wani waje zuwa wani waje law ta farko ana kiranta newton's first law of motion wani lokaci kuma ana kiranta law of inertia to bari mu ji mai law ta ce abinda ta ce everybody continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled by some external force to act otherwise abin da ake cewa ne shine duk wani body mota ce keke ne dutse ne sai ci gaba da tsayawa inda yake shine continuous in its state of rest in a tsaye ke dole ci gaba da tsayuwa o of uniform motion idan ko dama yana tafiya wuce uniform velocity ne so ya kamata ya ci gaba da tafiya da wannan uniform velocity a miƙe har abada unless sai dai fa idan compelled by some external force an sa wani force ya canza mai wannan yanayin to act otherwise ya canza yanayin shi misali idan a ce ga eh, eh, eh, dutse yan aji idan na zo na ɗauke shi ne wurgi da shi dole ya ci gaba tafiya kaga na yi compelling din shi by external force na tilasta shi na ɗauke shi da ƙarfi na na wurga shi haka kuma mota da a ce tana bake sai ƙarti suka zo suka kama tura ta dole ta tafi an yi compelling ta amma inda ba wanda zai taba ta za ta ci gaba da tsayawa a nan har abada sannan kuma da a ce za ka gara wata kwallo tana tafiya abin da ya kamata shi ne ta tafiyan nan har abada idan ba a samu wani force da zai sa ta ta canza amma yanzu in ka gara kwallo bayan ta yi tafiya za ta tsaya akwai dalili, akwai friction akwai air resistance akwai sauran forces da suke sa ta dole ta tsaya so abin da newton's law of motion take gaya mana kenan sannan kuma ana kiran wannan law din law of inertia so bari mu ji me yasa ake kiranta law of inertia menene inertia da farko suka ce inertia of a body is the unwillingness of the body to move when it is at rest or its unwillingness to stop when it is already in motion abin da ake ce ma inertia na body shine indi abu yana tsaye ne wallahi bai san tafiya sai ka tilasta shi kuma dama abin da Newton's first law of motion ta ce idan kuma abu yana tafiya ne bai san tsayawa sai dai fa a tilasta shi misali game da na faɗa idan mota tana bake yaro ɗaya ko ni kaɗai yanzu in tura sai ta ki tafiya amma idan na yi taron ƙaddi masu ƙarfi dole sai mu tilasta ta tafi ashe asali ba ta son tafiya shine ina shiya din idan kuma tana tafiya ne in ni na tare gaban ta to na fa za ta faru dan ba ta son tsayawa amma da a ce za ta je ta riki wani ƙaton dutse ya tilasta ta dole ta tsaya so da ya fa ungun kallo wannan ina shiya din exactly abin da Newton's first law of motion take cewa kenan shi yasa ake kiranta law of inertia so kafin mu je lo ta biyu akwai abin da ya kamata mu eh, bayani akan shine momentum momentum of a body is defined as the product of its mass and its velocity mana idan kana so ka samun momentum din anybody za ka yi multiply din mass din shi ne da velocity da yake tafiya da shi misali idan gana da buhun siminti mass din shi 50 kg kilogram amma in yana tsaye ne velocity shi 0 kun ga bai da momentum kwata-kwata to ashe me ke define momentum velocity idan abu velocity din shi na karuwa momentum zai ta karuwa idan velocity kuma yana raguwa momentum zai ta raguwa yanzu misali da wani zai dauki dan karamin katon dutse sai dan galo maka shi ba za ka ji tsoron gwanon saboda ba da gudu ya taho ba amma idan ya dauki karamin dutse kaga ya tala karfin shi zai wurgoma dole ka gudu ka kare kanka saboda ka san zai zo da velocity mai yawa kun gaba ba wadan shine mai girma nauyin ba a saboda shine zai zama da velocity da yawa so shi sa dole ka kauce so momentum of a body is defined by many velocity kutuna tuna mass kilogram ne unit din shi velocity kuma meter per second therefore unit momentum is meter kilogram meter per second so daga nan ne sai mu zo newton's second law of motion abinda law din ta ce shine the rate of change of momentum of a body is proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts shi ya samu ga fara bayani akan momentum kafin mu zo newton circle of motion saboda tana bayani akan momentum ya ce rate of change of momentum of a body ma'ana yawar karuwan ko kuma canza momentum per unit time is directly proportional to the applied force idan force din da aka sa mai karfi ne shi ma canjin momentum zai ƙara da yawa idan force din kaɗan ne canjin momentum shi ma zai zama a hankali to therefore shi ne aka ce mana nan f force din kenan is proportional to uh, delta m delta m shine change in momentum all over t which is time so delta m over t shi ne rate of change of momentum to duk lokacin da ka cire proportionality ai constant ake sawa to sai muka ce mutuna delta m change in momentum is mv which is final momentum minus mu which is initial momentum kuma inda muka san v shine final velocity u shine initial velocity so mv final momentum minus mu initial momentum <clears throat> to idan muka cire proportionality din nan sai mu ce f is equal to constant delta m shine mv minus mu all over t gash muka la nan m nan m sai na fito da ita waje sai zama ina k m into v minus u over t kuma from definition of acceleration mun san change in velocity over time shine mene acceleration so shikenan from uh, force equation of motion da muka gani sai muzo zo mu ce to yanzu f din mu is equal to km a maimakon wa'annan na bracket din sai sa acceleration to kuma suka yi investigation sai suka samu wannan constant din nan is always equal to 1 so ashe yanzu f is equal to ma ma'ana force is equal to mass times acceleration kuma unit in shi force shine newton dalilin da yasa newton's law of motion daga ita muka samu mene shi wannan formula din force to sai aka sama unit in force in newton dan a girmama shi sannan kuma force is a vector quantity yana da direction to abu na gaba kuma shine impulse menene impulse abinda ake ce ma impulse of a force is defined as the product of the force and the time of its action ma'ana idan ka danna force a jikin wani abu ai za ka ɗauki wani lokaci baka cire force ɗin ba to idan kana neman impulse sai ka ce shi force ɗin da ka sa times time ɗin da ka sa force ɗin a jikin wannan body ɗin ma'ana impulse is equal to force times time menene unit in force newton menene unit in time second sai zama unit in impulse is newton per sorry newton second kuma shi ma impulse din is a vector quantity saboda mun san force da is a vector in ya da scalar quantity sai ba da vector kamar yadda muka faɗa a karatuttuka mu na baya to yanzu ga wani ɗan ƙarin bayani da ya kamata mu sani mun ce force i is equal to uh, uh, uh, mass times acceleration ko ba haka ba force is equal to ma amma kuma mun san cewa ita a din is equal to v minus u over t so ashe yanzu in na ga dama sai yanzu in ce to ashe force ina is equal to mv minus mu all over t sai in cross multiply wannan f din times t sai bani ft equal to mv minus mu kuma yanzu yanzu nan muka gani cewa f force times time shi ake kira impulse shi kuma mv minus mu mun san shi shine mene change in momentum to achieve from this relation mun gano impulse is always equal to change in momentum so therefore ft which is impulse is equal to mv minus mu which is change in momentum to abu na ƙarshe da za mu gani shine newton's third law of motion Abin da ɗin ita kuma ta ce shine to every action there is equal and opposite reaction ma'ana duk wani abu da aka yi to ana samun kuma opposite din shi wanda kuma equal din shi ne ma'ana irinsu da yawan su in muna so ku gano wannan karatun mu ɗauka cewa wannan da kuke gani wani tebur ne sai na ɗauko wani bulo mai nauyi w na ɗora shi akan wannan bencin in dai bencin nan ko tebur nan yana da ƙarfi to bulan nan zai zauna lafiya lau ba tare da ya karye ba to nauyin shi yana dannawa ƙasa shine action nan to shi ma tebul ɗin abin da yasa bai karye ba saboda yana da iya reaction ɗin da zai iya ɗaukan shi shi kuma reaction ɗin zai dinga actin sama ne kuma reaction ɗin r is equal to wannan weight ɗin nauyin da ke dannawa ƙasa so shikenan ashe action shine weight reaction kuma shine mene r ɗin nan kuma da ya equal amma za ku gani weight yana actin kasa ne shi kuma reaction yana actin mene sama to wannan shi ke gaya mana to every action there is equal and opposite reaction misali na gaba da za a iya gane action and reaction shine lokacin da kuke tafiya a cikin mota ba zato ba tsammani sai direba ya hangi wani abu ya taka kwatsam ku fasinjoji ya kuke yi mota tana kokarin ta baya ta tsaya ko kuma kuna yin gaba because action and reaction are equal and opposite sannan kuma idan soja ko kuma duk wani mutum ya harba bindiga za ku ga sai ya in bullet in ya fita ya gaba sai ya sai bindiga ta dawo da shi baya so in muka dauka mass of the bullet in shine mb mass of the gun in ita kuma nauyin eh, bindigan shine mg so bullet din zai fita da initial velocity ub so shi kuma spring din da shi ke jawo bindigar ta baya mu dauka velocity da zai dawo da shi shine ug to sai mu ce momentum of the bullet mass times velocity din shi is equal to momentum of the gun mass times velocity din spring din so therefore to every action there is equal and opposite reaction so a duba a karanta a ƙara karanta kamar yadda nake yawan faɗa in allah da za a gane in mutum yana da wani neman ƙarin bayani ga nan mu nan ga kuma email address mu nan sannan kuma muna gode ma kowa da kowa da ya kalli wannan bidiyo kuma muna ku idan mutum ya ga wannan bidiyo ya kokari ya sanar da wayansu yan uwa su ma dan su amfana sannan kuma duk wanda ke so ya samu bidiyoyinmu gaba daya akan sauran darussa ma sai ka je channel mu ta youtube ma'ana wanda ake kiranta learning is the life i mean light for life ma'ana ilimi a fitilar rayuwa academy in allah da za a samu waɗannan videos allah karɓa mana muna roƙon addu'o'i ga dukkan musulmi abubuwan da duk suka shige mana gaba allah ka yi mawarware mana su allah ka samu cika da imani allah kuma karɓa ayyukanmu ka sa mana a mizani